ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Na ga ta kaina kashi na ashirin da ɗaya. Muktar ya shigo cikin ladabi ya gaishe ta ya kuma yi mata sallama. Sai ta ce mishi ka bar badi'ata a nan, in ta haihu ta yi wanka sai a kawo ta. Ya ce to ya fita. har na ɗan ji daɗi don kuwa ni kaɗai na san abin da nake ji sai ga na fi da sauri shi ma ya shigo da shirin tafiya ya zo ya zauna cikin ladabi ya ce inna badi atuwa ta fito su tafi in ji baba babba sai ta ce da shi to tashi ki je na tashi ne sallama da ita ko wurin antina ban shiga ba a kofar gida baba babba yana tsaye ya sha manyan kaya kamar wani mai mulki saboda kwarjininsa muktar kuma yana cikin motar shi ku je gida badi ato allah ya kai ku lafiya na ce amin na je na shiga mota na zauna sai na ji muktar yana cewa baba idan abokina ya kama ta shi muku sallama a haɗo su da gogo uwala su zo sai ya ce to in allah yadda za su zo wata irin tafiya mai matuƙar wahala ne sai dai cikin yadda ubangiji mun iso lafiya muna isa kuwa kayan haihuwa kawai muktar ya ɗauka ya nufi asibiti da ni mun yi sa'a da kalami tana nan ita ta karɓe ni ta gama duba ni ta ce wa muktar in yana da abin yi ya tafi don kuwa ko zan haihu zan kai wajen magariba na kalli agogon da ke ɗakin na ga lokaci a zuciyata na cewa to kusan awa takwas kenan daga yanzu lallai kuwa za a taɓa jifa jifa muktar kan dawo ya duba ni na rinka ganin awa takwas ɗinan da likita ya ɗiba kamar ba za ta taɓa zuwa ba saboda wahalar da nake ciki sannan a hankali sai gashi sun cika har sun wuce ban haihu ba azaba ta gallabe ni na shiga wani hali na gajiya da azabar da nake ciki na rasa inda zan tsoma rayuwata in ji daɗi tun bayan sallar isha nake tare da muktar a ɗakin haihuwa har wajen hudun asuba na kalle shi lokacin da yake ta aikin goge min gumi na ce muktar a kira antina kawai ina ganin mutuwa zan yi da sauri ya ce stop it badi'atu ya ƙara ƙanƙame ni yana min magana a kunne yana ƙara ƙarfafa min gwiwa kar ki ji tsoro kar ki karaya haka iyayenmu suka wahala kafin suka haife mu shi yasa ya zama tilas mu musu biyayya muryata tana rawa na ce muktar zan mutu ya ƙara ƙanƙame ni dai na badi ato dai na faɗin hakan ba za ki mutu ki bar ni ba na roƙi ubangiji idan har zai raya ni to ya raya ni tare da ke ki yi haƙuri ki yi haƙuri kin ji ya nishi badi ato umarnin da likita ta bayar kenan muktar yana riƙe da ni don ƙara min ƙarfin gwiwa yana min magana daure ki nishi badi ato ko ma samu Allah ya taimake mu ki huta da wannan wahalar da iya ƙarfina nake nishi can na ji tahowar abu na ji kamar ƙoƙarin raba na biyu yake yi jikina sai ɓari yake na kiɗime saboda azabar da nake ciki na saki komai na koma kiran ubangiji yana ambatan hasbin Allah wani imal wakil a haka na haihu muktar yana goge min gumi da gefen rigarsa yana faɗin alhamdulillah kin haifi ɗaya saura ɗaya duba mana ka gani muktar shine mai hannu uku abin da na fara gaya mishi kenan da sauri ya nufi gurin likita da ke gwada nauyin jaririn ya karɓe shi ya zo da shi wurina hannu biyu ne da shi bari'atu kin gan shi dogo ne sanɓalele kyakkyawa kalle shi ke gaya min da waye kama duk da ban gama watsakewa ba sai na yi murmushi sai da ya gama tofe shi da addu'o'i sannan miƙa nos ɗin da ta zo karɓarsa sahari da gwaggo uwali suka aiko min da gaisuwa na ce ina amsawa a gajiye kwarai na haifi ɗaya yaron duk kuwa da shi ma na wahala kafin in haife shi cikin matsananciyar murna muktar ya shaida min shi ma hannu biyu ne da shi kin gani ko bari atu komai nashi irin na ɗan uwan shi ne har nauyinsu za a musu shaida don mu gane na farkon da na biyun ya umarci nurse ɗin likita ta ciro min mahaifa sai kuma ta shiga latsa ciki na a ƙoƙarin gano hannun da suka ce sun gani jama'a kaɗan sai ta ce wa muktar akwai sauran ɗa a cikinta hasbunallahu wa ni'mal wakil in ji muktar ni ko kiɗimewa ne na shiga halin fargaba saboda tsoron wahala da zan sake shiga shi ko yana ta gaya min kalmomin ƙarfafa gwiwa ciwo ya taso na ji kamar ya zace duk wanda na yi a baya don da yanzu kam jikina ya yi tsami duk inda aka taɓa min sai in ji kamar fama min ake na rasa inda zan sa kaina hatta ma'aunin likitan kin yarda ne a ɗora min shi a cikin rarrashi muktar yake bani haƙuri yi nishi badi'atu in ji likita da faɗa hakan ya fi so ashirin shi ma muktar ya yi iyaka taimakon shi amma na kasa badi'atu za ki kashe yaron fa gashi nan ya sauko ke nishi ya fito mana dr lami take gaya min a firgice hankalin muktar ya kai matuƙa wajen tashi ya yi duk abin da zai yi amma na kasa nishi ji yake yi kamar shi zai min nishin amma babu hali yana rike da ni sai ɓari na yake yi ƙoƙari ba ato a hankali na ɗago da ido na na kalle shi da kyar na iya buɗe bakina na ce mishi kai haƙuri muktar ƙarfi na ya ƙare ji nake kamar numfashi na ya tsaya ka yafe min laifuffukan da na maka na sake limshe idanuna saboda jini da ke ɗibata da gwiwoyin shi biyu ya durƙusa a ƙasa ya kifa fuskarsa a kan tawa yana shashiƙa kamar mai kuka yana faɗin ya Allah abin da na sani kawai shine na ji lokacin da Dr. Lami take ƙoƙarin tura min injin da zai taimaka masa su ciro yaron da aka ce ya saura a cikina na dawo hayyaci na ne kawai na gana a cikin wani ɗakin daban Muktar yana zaune kan kujera yana riƙe da hannuna da ake min ƙarin ruwa ta jikinsa antina kuwa tana tsaye sai faman face majina take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da na farka da shi kenan mukta da antina kamar rige-rigen kiran suna na suke sannu badi'atu na kalle shi a hankali shi ma ya muzu-muzu kamar tare muka yi naƙuda na ce sun ciro yaran ko har yanzu yana ciki na da sauri ya ce an cire badi'atu mace muka samu sai da ita ma kamar ke ta wahala da yawa dukkansu suna ɗaki renon jarirai wasu hawaye da ban san dalilinsu ba suka gangaro min antina ta matso kusa da ni tana faɗin karki kuka ba di'atu ki wa Allah godiya ya miki kyautar da bai yi wa dubban mata ba ‘ya'ya uku kika haifa a lokaci ɗaya na zuba mata ido ina kallanta ta sake kusan toni. yau ke da muktar ‘ya'yanku uku ku yi farin ciki ku yi wa Allah godiya na ce to anti kafin yamma asibitin ya cika kwarai da jama'a masu taya mu murna samun ‘yan uku. Dr. Lami ta shigo tana auna jini na. Ba ta da wata matsala sai na rashin ƙarfin jiki. Ina ganin tunda kuna son ta koma gida sai ku tafi kawai. Nos ɗin da ka ce in samo maka kuma akwai ƙanwata ta gama makarantar nosin ba ta samu aiki ba sai ta zo ta kula maka da su. Muktar ya ce to na gode dakta Allah ya saka da alkhairi. Ta yi murmushi ta kalle ni ta ce to bari atu sai na zo gida ganin yaran ko? Na ce to dakta mun gode. Mun iso gida antina tana rike da ni saboda rashin ƙarfin jikina sahari suna rungume da yaran muna isa hanyar da ta raba na da na kicin na hango nuwaira a cikin kicin tana aikin girkin dare kamar ita ce matar gidan anti tana gyara min kwanciya nuwaira ta shigo tana murmushi na ce amarya ke ce da aiki haka kace kace sai ta ce amarya ta sami yaya uku ras ina ta ga ta zama gaba ɗaya aka yi dariya na ce ke da wa kika zo ta yi wani irin lallausan murmushi da nake zaton inda a gaban gali ta yi ki sai ya kusa shiɗewa don daɗi sannan ta ce ni da ango ne sauke ne ya shiga kasuwa wai zai yi wa bebin da ta ɓuya musu nata siyayyar me zan kawo miki na ce ni da masu aiki a gidan nan fa kar ki wahalar da kanki sai ta kalle ni ta ce to ni ba haka mijina ya gaya min ba cewa idan na zo gidan muktar kamar gidan shi na zo na yi dariya na ce gaskiya ya faɗa miki noyara to kafin in ci komai ina son in wanka da sauri ta je ta juye min ruwan wanka gaba ɗaya hidimar muktar da abokansa nuwaira ce ta ɗauke ga ta ita ma gwana ce kwarai wajen girki kuma gonar karɓar baƙi duk yawansu ta san yadda za ta yi da su ni kam sai binta nake da kallo ina tunanin sakarcinta da gali yake bani labari da yamma dr lami ta kawo mana nos yarinya na tsatsiya kyakkyawa da ita ga kunya da girmama mutane nan da nan ta kama aikinta tana magana yaran suna buƙatar hutu a daina yawan ɗauko su don baƙi sun zo gara a rika kai bakin ɗakinsu suna ganin su da daddare anti da sauran bakin da za su kwana suna ɗakin baki ni da nuwaira nemo biyu tana kallo na tana ƙara gaya min mamakinta akan haihuwar 'ya'ya uku da nai na ji ƙarar waya na sa hannu na ɗauka ina hello sai na ji gali yana magana cikin wata irin murya da ban taɓa sanin yana da ita ba a maraidaice ce haba nuwaira ni da ke fa ba yara ba ne ƙanana sai na yi saurin katse shi da faɗin ba nuwaira ba ce ya ce au me jego ce to ya karfin jikin naki na amsa da sauƙi sannan na miƙa noira ba sai me yake gaya mata ba na dai ji tana cewa a'a ba zai yiwu ba ta sake sauraron sa na tsawon lokaci sai kuma ta ce ka gaya wa antafa ka ce ban san abin da ya ce ba sai ta ce to ka gaya mata mana ai ita ma ta san dole aka maka ka karɓe ni Bale, ko a ce in haƙura da ka, saboda kana sona ta ajiye wayar na kalle ta a hankali na ce na zata zaki bi umarnin da ya miki sai ta yi wani murmushi tana faɗin na gode wa Allah da ka nuna min ƙarshen tsiyar gali na bi ta da kallo na ce ni wayar in tambaye ki mana ta sake yin wani murmushin ta ce to tambaye ni ni kuma in gaya miki gaskiya na ce amma dai ke ba tilasta miki auren gali aka yi ba ko ban gane ba ta tambaya na ce ina nufin dama kina son shi sai ta ce eh to haka ne ba haka ba ban gane ba ni ma wannan karan ne mata tambayar ta ce gaskiya ni a farko ban taɓa kallon shi da wani nufi ba face na 'yan uwantaka da ke tsakanina da shi to amma lokacin da na fara girma na tara samari mutane suka yi ta fitowa suna nuna ƙaunarsa a gare ni sai na dinga turo su wajen inna ta gansu su gaishe ta sai na lura hakan yana ɓata mata rai wata rana na je zariya gaishe ta sai take ce min ni kuwa nuwaira da za ki yarda kin mun wani alheri da zan ji daɗi kwarai na ce menene inna ta ce ba na son ganin ki da samarin nan dan ni ina sha'awar aurenki da wannan yaron tun kina ya jaririya na burin hakan wannan shine dalilin da ya sa ma na rene ki ba tare da na shayar da ke nono na ba nan take na ce mata daga yau ba zan sake yin samari ba ina ta ta sa min albarka tun daga nan ba sake sauraron wani saurayi ba ba kuma sai na faɗa miki ba ke ma kin san tilas zan yi masoya sai dai kawai in ki bada haɗin kai na ce haka ne ta ce to zuciyata ta kamu da san gali saboda dalilai da yawa na farko ina ce ta haife shi a rayuwata kuwa ina ganin babu wani wanda ya fi ta sona na yi rayuwa a gabanta ba tare da na san ni ɗin marainiya ba ce a lokacin da mahaifina ya karɓe ni daga hannunta na ɗauka riƙo aka ba da ni don na sha gudowa in dawo wurinta ya biyo ni ya tafi da ni ni da ita mai ta kuka sai daga baya na gane hunkuri ɗin da nake zaton riƙo aka kai ni nan ne gidanmu mahaifiyata kuwa babana ne ya shaida min cewa ta rana da ta haife ni ta bar duniya na kuma gane yana matuƙar santa don kullum zai ambaci sunanta fatima ya yi mata addu'a shi ma yana so na. ni ce yashi ta fari saboda haka duk da bana jin daɗin zama da matar shi sai na haƙura na zauna sai dai akai akai ina zuwa gun innata da na samu labarin abin da gali ya faɗa a kaina kuwa wai baya so na saboda ni a riga nake a cewar shi duk da an sa ni a makaranta ba zan iya wayewa da yake son matar shi ta yi ba bayan haka kuma wai ni shagwababbiya ce shi kuwa ba shi da lokacin tarairayin mace yana ririta ta to ban yi shiru ba ne wa inna magana na ce mata to ko in ci gaba da yin samari na ne sai ta ce a'a kar in sake kula zancen shi da sannu wata rana zai shiga hannuna in juya shi yadda na ga dama sai dai idan na tuna da ɗan uwana ne in sassauta mishi na ce to sai dai duk zaman da muka yi da shi ban yadda ya gane yana da wani matsayi a zuciyata ba don ko kallon inda yake ba na yi a ranar da na zo ina ta sallama kuwa na koma gidanmu aka sanya ni a lalle ita eh, ce ta yi min hudubar idan na je gidan shi kar in yarda da tsiyar shi ta yi yawa in yi kokari in kawo ƙarshen ta na ce to don haka ni na mishi shigo shigo ba zurfi na kuma yi mishi saki kecece ta yadda ya kasa fita daga ɗakin ban san lokacin da na ƙyalƙyale da dariya ba jin magana nuwaira ta sake wani murmushi ta ce ai in dai za a so hutawa tare da ke ina ganin ƙarshen ƙiyayya kuma ta zo ta sake limshe ido tana faɗin ina son galibari ato dan uwana ne jarumin mutum ne mai yawan alkhairi bayan haka kuma ga kyakkyawar halittar da Allah ya mishi a lokacin wayar gali ta sake shigowa ta amsa ba tare da ta ɗauki kan wayar ba da haka ina jin su Allah ni da ina son ki ni in ban da ki ma da na gaya miki wani shirme da na rayu ina yi ban sani ba ta ce gaya min ai ba da wata tsiya da zan maka ba a hannunka nake ba ya ce a'a ni ne dai a hannunki da gaske nuwaira na zamo mai sha'awar zana surorin kyawawan mata Da haka a duk lokacin da nake cikin nishaɗi nakan yi irin wannan zanen sai dai biki sani ba a duk lokacin da na ta karkare na irin wannan zanen ban iya zana kowa sai ke sai ta ce da alama dai kai kaɗai ne a ɗakin ko ya ce eh kin san muktar jiya ya taya matarsa naƙuda ya shige ɗakin shi ya kwanta gana haka ya sa kowa ma ya kama gaban shi sai ni kaɗai sai ta ce mishi to gani nan zuwa ta tashi ta shiga wanka tsawon lokaci bata fito ba ya sake yin waya nuwera kina kallon agogo kuwa na ce wanka take yi ta fito tana shafa yana kallanta a raina ina faɗa lalle gali ya mori mace sai da ta gama ta fita sannan antina ta shigo tana murmushi ta ce ai ni na gode wa Allah da ya haɗa gali da maganin shi na yi bacci sosai kafin antina ta tashe ni wai halima tana magana ta ce in je in baiwa yaran nono na ce to muka fito tare ɗakin yaran ya yi matuƙar tsaruwa komai a cikinsa uku uku ne ga rubutacciyar ayatul kursi a dukkanin kusurwoyin ɗakin sai wata takarda da ke reto a tsakiyar ɗakin an rubuta to mr and mrs colonel muktar zubair congratulations and say welcome to the triple babies brigadier janar kabir isiyaku and family na zauna halima tana miƙo min su ɗaya bayan ɗaya ina shayar da su har sai da suka ƙoshi muna shirin fita sai gali ya shigo gana anta ya sa ya juya zai koma ta ce mishi a'a shigo abinka ni dama yanzu zan fita sai da ta fita ya shigo ya kalle ni yana murmushi maman yan uku na ce kai kuma fa ni suna na mijin maman yan uku wai kina yawan cewa alhamdulillah kuwa na ce kwarai kuwa a gari da safe gali ya wuce sokoto ya bar nuwaira wai ta taya ma aikin jego don shi sai ana gobe suna zai dawo da daddare muna kwance ni da nuwaira akan gadona ne kan hana fara bacci sai na ji waya nuwaira ta yi maza ta ɗauka don ta san mijinta ne na ji tana cewa a kwance nake fa shirin bacci nake sha ɗaya ne fa yanzu ta ɗan yi shiru tana sauraro kafin na ga ta yi murmushi sannan ta ce haba yaya gale." auren kwanaki kaɗan shine har zaka ce kana kewa ta Ta sake yin shiru sannan na ji ta ce to ka yi haƙuri na daina cewa yaya amma wannan sunan da kake so in kira ka sai dai a gida don kar a ji kamar mun cika zumuɗi kwanan yara uku ran nan da sassafe sai ga su babu babba na fi ne ya kawo su shi ne ma ya shigo ya fitar musu da yaran suka gansu daga nan suka musu hudu ba nafi'u ne ya zaba musu sunayen da za a sa musu muktar da abokan shi sun yi hidima ta ban mamaki a zaria haka raɗa sunan yara umar usman da umar kulsum da yamma suka iso abuja suka halarci liyafa cin abincin dare nema a nan gida ƙawaye na irin su asma'u adam barira inuwa da sahari da nuwaira sun ƙayatar da mata da liyafa a ranar suna da yamma ina zaune a ɗakina da daddare ranar sunan sai walƙiya nake joda take tambaya ta wai sunan wa aka sa wa yaran nan na ce mata umar sunan baba babba ne usman kuma baban su ba umma kulsum kuwa sunan baba sabo ne wato mahaifiyar gali ta riƙe baki ta ce kai amma dai na fi iya yi hikima wajen zaɓar masa sunaye Ba shekarun suna da yamma duk jama'a da suka halarci suna sun koma gidajensu daga ni sai yara sai gwaggo uwala da joda da muktar ya roƙi ta zauna ta taimaka mana kula da yara sai halima nos ɗinsu sai ban ratu. dama su 'yan gida ne muna tare Ruwaira kuwa da ta tsaya kintsa min gida tana fala muktar don gali yana nan a gidan. Na fito daga wanka ne shafa, na shirya tsaf, na ɗauko soyata na saka saboda sanyin da ake. Na shiga kicin na duba aikin da ake. Na ɗebo dambun nama a plate na je faluwai in kai musu. Gali da Nuwaira na gefe ɗaya, ta shirya masa salad yana ci muktar kuma yana can gefe shi kaɗai ya zuba talabijin ido yana kallon tasha aljazira ne ma kallonsa kawai ne na wuce na je gurin muktar na bi idan shi da kallo don ganin abin da ya ɗauke mashi hankali haka sojojin amerika ne a cikin tsaunukan ƙasar afghanistan wai suna farauta usama bin laden na firgita kwarai da ganin irin neman da suke masa na ce anya ku ba za su gan shi ba muktar ya kalle ni a hankali ya ce al'amarin ba na allah ba ne na yanzaran amsa amsawa kwarai kuwa na matsa kusa da shi na aje masa dambun nama ya so mace yana kallo na ai yanzu nake tunanin ki a zuciyata na ce to ita mai jego ba an an yi suna tana fitowa ba amma ke shiru ko ko dan an sami yara sai kuma amince da wanda ya sanadin zuwan su na yi murmushi na ce kai baban su abba kar su gali su ji abin da kake faɗa fa ko da yake hankalin su baya nan muktar ya ja tsaki ya ce ai ne gali kunya yake bani ya karɓi mata da kyar gashi cikin sati biyu kawai ta kiɗa mashi gali ya juya kale mai ce naji kamar ana ambatan sunana muktar ya sha ya ce a'a me kuke da za a ambaci sunanku ya ci gaba da cin dambun namansa sai gali ya ce ni wayar jeki kicin ki ɗebo min dambun nama kin ji ta kalle shi tana murmushin ta na hila ya hakuri yaya na, sai an jima ka ci sakwara da rana yanzu ka ci salad ina ganin a bar dambun naman nan sai an jima ya ce to shi kenan